abin da ya fi tsananta kalaman malaman kan zanga-zangar shine furucin wani matashi da ke cewa ingije malami daga kan mumbari matukar ya hana gudanar da zanga-zangar wani limami a kaduna malam sunusi khalil na daga cikin waɗanda suka fi fusata kan bijirewa malamai masu kin jinin zanga-zanga na ji ma wani yana cewa duk wani ya ce kuro zango zango idan ya zo yana muku hudu ranar juma'a ku fisgo shi kaga sandan nan kana ganin ta kamar ordinary sanda ce billahin lazi da ka ga mu'ujizar sandan na yau. Duk da an samu malaman da suka ɗau matakin tsaka-tsaki kan zanga-zanga, amma wasu na cewa halal ne kai tsaye a irin yanayin Najeriya yayin da wasu ke cewa haram ne. Farfisa Mansur Ibrahim Sokoto na daga malamai masu nuna zanga-zanga ba daidai ba ne, don ba zai haifar da alheri ba. Tun da wannan magana ta zanga-zanga ta fito, malamai sun fito albarkacin bakinsu su a kanta, da yawa ba su goyi bayan ta ba. wannan ya har wasu tsageru suka rika yi musu shaƙiyanci abinda a da ba a samu shi a wannan ƙasa. to inda ka kalli zanga-zanga ta fuskar addinin musulunci zai wahala kwarai ka goyi bayan a yi ta saboda ba a cika wanyewa lafiya da ita ba mutane ne fusatattu za su fito kuma bisa galibi ba su da wani jagoran da suke ma da'a wanda zai ce ga abin da za su yi ko ga inda za su tsaya to duk abin da zai sa jinin wani ya zuba ko duke wani ta salwanta ko a jikkata wani ko a yi banna ga manyan abubuwan da al'umma ta mallaka kamar gidaje da shaguna da sauransu wannan ba zai taba zama halal a addinin musulunci ba amma shahararren malamin Islama Dr. Ahmad Abubakar Gumi ya ce zanga-zanga ne yaren da gwamnati ke ji duk da ya hori matasan da guje wuce gona da iri. To wa zai yaki wani? Ba wanda zai yaki wani. Ba wanda zai yaki wani. Insha Allah za a yi abun na kare lafiya kuma gwamnati za ta fahimci yaren kuma ta gyara. Zan iya ba da bushara gaskiya ni abin na hango shi shugaban ƙasan inda ya fahimci abu to yana da kudirin ya canja ba irin <laughs> yana ɗauka mataki to mataki muke so ya ɗauka shi yasa muka ce muku eh, ya halatta ku yi kuma ku yi ta amma da tsaraki kada wani a saulantar da shi a ji mishi ciwo sannan kada wani ya yadda kuma shiga hadari a kashe shi ko wani ya ji mishi ciwo ku yi shi cikin lafiya sannan su da kuke cewa a suko da malami daga kan ku kyale malaman nan ku bar shi dama haushi yake akan mambarin da inda wa'azi yake da ya isar da shi a sharhin sa farfesa sadiq umar gombe ya ce jigon dimokuraɗiyya ne gudanar da zanga-zangar lumana yau ba maganan ilimi suke nema kyauta ba ba maganan asibiti suke nema kyauta maganan abin da za su a ciki karfin su a karkashin gwamnatin da take demokradiya sannan dan raina hankali a ce za su fito su nuna korafi a ce suna cewa ba daidai ba ne akwai raina hankali ce mu kiran mu da suke matasa su yi zanga zanga ta lumana su nuna korafansu da kokensu akan abin da ba su yarda da shi ba a gyara a cibiyar kasuwancin arewa wato Kano sakataren majalisa haɗin kan malamai Dr. Sa'idu Dukawa ya kawo maslahar da ta hada da addu'a da karfafa wa matasa gwiwa ta hanyar sana'a. Gwamnatin tarayya da na jihohi su gaggauta ɗaukar matakan da za su samarwa da matasa aiki wanda za a kira tsari na gaggawa domin karfafar matasa. Gwamnatin tarayya ta kira taro na musamman na gaggawa tare da matasa da ƙungiyoyinsu da suke koke-koke game da halin da ƙasa take ciki kuma a samar da fahimtar juna da ɗaukar matakan da suka dace wajen kawo sauƙi ga al'umma. Za a jira zuwa ƙarshen wata don ganin yiwuwar wannan zanga-zangar, wacce a tsarin kururuta ta sai dai a kwatanta da zanga-zangar yaƙi da zargin zaluncin 'yan sandan SAS zamanin tsohuwar gwamnatin Buhari. Nasiru da Maili Kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.